Wasu mutanen da aka keɓe a cibiyar kula da masu cutar corona a jihar Niger sun gudanar da bore domin nuna rashin gamsuwa da yadda ake kula da su a wannan cibiya. Kafofin sadarwa na zamani ne dai suka yi ta yayata boren waɗannan mutane. waɗanda cibiyar tasu ke babbar asibitin gwamnatin jihar Naija da ke cikin birnin Mina, al'amarin da ya sa ita kanta gwamnatin jihar Naija ta tabbatar da faruwar al'amarin. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Naija wanda kuma shine shugaban kwamitin yaƙi da yaɗuwar cutar corona a jihar Naija, Alhaji Ibrahim Matani ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. Kowane lokaci yawanci mutane idan ka sa su cikin wannan hali din kokari suke su ta da tanzoma akwai ma wani lokacin ma wadansu gudu suke so su yi sai an ji an kamo su an dawo da su mutane su tabbata cewa duk wani abin da za a yi idan an ce an keɓe ka an kange ka hmm. to duk samun ci gaban rayuwanka ne kuma da kare kuma rayuwar waɗansu jama'a. A Najeriya dai wannan shine karo na biyu baya ga waɗanda suka gudanar da irin wannan bori a jihar Gombe, al'amarin da masu sharhi ke ganin abin dubawa ne matuƙa. Masani akan harkar kiwon lafiya kuma babban sakataren kungiyar bada agajin musulunci a Najeriya Dr. Abba Yahaya ya ce tabbas akwai buƙatar gwamnati ta ƙara kula da irin waɗannan cibiyoyi. dan inda suna samun gamsuwa da ba su yi wannan boran ba ya kamata kulawai a ƙara inganta kulawai a na'am to amma eh, shi wannan bore din kana ga ne mafita gare su koko akwai hanyar da ya kamata su bi to ba shine mafita ba mafita shi ne ya kamata su bayani a cikin natsuwa da su jami'an kiwon lafiyan cewa abubuwan da ake musu ba su gamsuwa amma boran ai ba mafita ba ne kamar gaskiya ko yaushe bore ai shi kamar tawaye ne ga al'amari to amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce lamarin fa lalura ce dole sai an hada da hakuri. Wato mutum ne dai babu za ka yi ka ce abin da ka saba da shi a cikin ka za a baka shi inda kake yanzu. Hmm. Saboda halin da ake. So ba za ka kwatanta gidanka da kuma nan a selection center ba. Akwai wannan babban bambanci na kan rayuwa zamantakewar rayuwa. Na'am yanzu dai su ƙara haƙuri dai kenan. Ai ƙara haƙuri ino za su ci gaba da yi ah, muna ƙara ba mutane hakuri idan aka kawo mu ba ba san mu bane mu kawo mutane mu kange su muna kashe kuɗi. A halin da ake ciki dai an samu ƙarin mutane biyu ɗauke da wannan cuta ta corona a nan jihar Niger. inda a yanzu jihar ke da adadin mutane biyar da aka tabbatar sun harbu da cutar koronan. A ɗaya gefen kuma a ranar Alhamis ɗin nan ne za a sallami wasu almajirai guda ashirin da shidda da aka keɓe su makonni biyu da suka gabata tun bayan da aka dawo da su daga jihar Kaduna a sakamakon rashin samun su da wannan cuta ta korona. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.